الله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فتقواه هي السعادة العظمى وطاعته هي الغنيمة الكبرى أيها المسلمون لقد حرص الإسلام على تنظيم الأسرة وفق توزيع الحقوق وتحديد الواجبات وأحاطها بسيادات من الأحكام التي تكفل لها السعادة والمستقبل المشرق وتحفظها من زعازع الأهواء وعناصر الهدم والتدمير فالأسرة في الإسلام قيمة في نفسها عالية في أهدافها وغاياتها ومن وظائف الأسرة التي عنى الإسلام بتحقيقها هو إنها المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الناشئة ورعاية ورعايتها وتنمية أجسادها وأقولها وأرواحها وفي ظلها تتلقى مشاعر الحب والرعاية والتكافل وعلى ضوء صلاح الأسرة تصله الناشئة وعلى فسادها تفسد الرعية ولهذا أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ولا يقوم مقامها ومن هذا المنطلق فإن من الواجبات الكبرى والفرائض الأذمى في الإسلام القيام بتربية الأولاد تربية إسلامية وتنشئتهم تنشئة صالحة تقودهم للعادات الحميدة والأخلاق الإسلامية الجليلة وتصير بهم نحو المعالي ومدارج الرقى ربنا جل في علا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال المفسرون أي أن يؤدب المسلم أولاده ونفسه فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ومن مضامين الأمانة الملقاة على العواتق توجيه الأولاد نحو القيم المثلى وإرشادهم إلى الأخلاق العليا والاهتمام بهم وفق تربية شاملة مادية وجسدية ونفسية وروحية وعقلية وسلوكية واجتماعية ليكون الولد ناشئا نشأة طيبة من جميع الوجوه التي تتطلبها الحياة الطيبة والعيشة السعيدة لتحيا الذرية حينئذ حياة تتميز بالسمعة الطيبة وتنبئ بالمكانة العالية روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما نحل والد من ولده أفضل من أدب حسن قال الترمذي هذا عندي حديث مرسل أيها المسلمون إن من حقوق الأولاد بمقتضى أمر الله جل وعلا وتوجيه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرعى الوالدان أولادهم بتعاليم أحكام الله وتركيزهم لتعاليم الإسلامية وآدابه فربنا جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام آمرا لأمته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ويقول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري وعلي رضي الله تعالى عنه وهو أحد تلامذة مدرسة النبي عليه السلام يقول أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وقراءة القرآن وفي هذا النموذج رسولنا عليه الصلاة والسلام يوجه ابن عمه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الحديث فعلى الوالدين فعلى الوالدين ترويغ أولادهما على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العبادة الصحيحة وعلى الفضائل والمحاسن وعلى احترام الأوامر الشرعية والانزجار عن النواهي القرآنية فبالتربية الخيرة تحصل النشأة الطيبة وبالتربية السيئة توجد الانحرافات المتنوعة وليحذر الوالدان من تربية الأولاد على مساوئ على المساوي والسلوكيات الشاذة والعادات القبيحة يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه متفق عليه معاشر المسلمين الإحسان في تربية البنات والاجتهاد في رعايتهن وتعليمهن آداب الإسلام وتعاليم القرآن من أعظم أسباب دخول الجنان والفوز برضا الرحمن يقول عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه وفي رواية من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان أيها المسلمون بالتربية الصالحة يجني الوالدان الثمار اليانعة والعوائد الخيرة يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح يدعو له متفق عليه بل وحين تفقد التربية الإسلامية ويحمل الوالدان في الإصلاح والتربية ويقصران في التوجيه والإرشاد يعود ذلك على الوالدان قبل الولد بكل شقاء وإلى هذا المعنى يذكر يذكرنا نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه إخوة الإيمان إن التهاون في تربية الأولاد والتصاهل في رعايتهم وفي العناية بهم في أمور دينهم ودنياهم معصية عظمى وخيانة كبرى يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ورسولنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا دستورا عظيما خالدا إلى يوم القيامة فيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير فالأمير راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها الحديث متفق عليه فليس اليتيم من انتهى أبواه فليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أم تخلت أو أب مشغول أيها المسلمون من إهمال المسؤولية أن تعهد الأم رعاية أطفالها أن تعهد الأم رعاية أطفالها إلى غيرها في الشوارع والجيران وفي ذلك من المفاسد والمخاطر ما يثبت به ما يثبت به الواقع وتثبته التدارس فالأم مؤتمنة وربة البيت رعيتها البنات والبنون والزوج الرعوم فلتكن خير مربية فلتكن خير مربية وأحسن مؤدبة في ذل طاعة الله تعالى وعليها أن توجه كل اهتماماتها وفكرها ووقتها لفلذات أكبادها فوراء إخلاصها وحرصها غريزة الأمومة التي لا يمكن أن يقوم بها غيرها مهما بالغ في أداء الواجب فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر يقول والمرأة رائية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رئيتها أيها الإخوة في الله ومن مسؤوليات الوالدين تعليم الأولاد من علوم الدنيا ما تقوم به حياتهم على خير حال مما يوفر لهم حياة طيبة كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسلمين علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية ومن ركائز التربية الصالحة تعويد الأولاد على التحلي بالسمات والخلقية حتى تصير عادة لهم في جميع مراحل حياتهم يقول الحكيم قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعد من بعده عدب ومن ركائزه أيضا الموئذة الحسنة والنصيحة الجميلة بما يعرفهم بحقوق بحقائق الأشياء ويدفع بهم إلى معالي الأمور قال جل في علاه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ومن أهم ما يجب على الوالدين مراقبة رفقاء الأولاد فلا يساهب فلا يساهب الأبناء إلا أهل الصلاح والتقوى وألا يترك الحبل على الغارب يصاحب الولد من يشاء إذ الصديق له أكبر الأثر على صديقه صلاح وفساد فيقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل, كمثل حامل المسك ونافخ الكير وهنا أقف وصفة وصفة تنبيه للإخوة في اختيار المدارس المناسبة للأولاد فقد ظهر ظاهرة في بعض المدارس حيث أصلوا جهود الآباء في التربية الحسنة الإسلامية فقد رأينا ما قام به من حفلات غير مناسبة للتربية الإسلامية فندعو الإخوة بالأخذ بالحيفة من مثل تلك المدارس التي يدعى كذبا وزورا بأن مستواها التعليمي جيدا والشاهد هو أن مستواها التربوي منهك في غاية الانهيار فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وذرياتنا من كيد الأعداء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine wanda yake jibintar bayinsa managarta ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin dukkan bayi ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma zababbe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da wannan shari'a shine sayyidul awwalin wal akhirin shugaba na dukkan talikai tsira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah waliyan Allah masu girma da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi inna wa kaina da kowace baki daya da takawa da kiyayar dokokin Allah domin a cikin takawa ne ake samun as-sa'adatul uzma ma'ana rabo mai girma a cikin wa Allah da'a ne ake samun ganima a gobe kiyama yan uwa musulmi a hakika addinin musulunci ya ba da muhimmanci da kulawa ta musamman ga tarbiyya ta iyalai tarbiyyar da aka kasa wa kowane daga cikin wato iyalai wajibi da ya waje wajaba isauke da nauyi da yake kansa kuma addinin musulunci ya saukar da ayoyi a cikin alkur'ani da hadisai a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suke bayanin yadda kowane ɗaya daga cikin iyalai ya waje ya sauke nauyin da yake kansa kuma a ƙauracewa ko a kaucewa son zuciya da dukkan abin da zai haifar da lalacewar iyalai a gidaje domin iyali a musulunci wato tana da matsayi ko kulawa da iyalai a musulunci yana da matsayi mai girma kuma hadafi da gaya ma'ana manufar wannan shine don samar da al'umma ta gari yana daga cikin wajibi da aka ɗora ga iyalai in an ce iyalai ana nufin miji da matarsa wanda a ƙarƙashinsu ne tarbiyya take gudana cewa daga cikin wajibin da Allah ya ɗora musu su mai da gidajensu gidaje ne waɗanda za a samar da ‘ya'ya nagari, maza da mata waɗanda za a ba su kulawa da tarbiyya ta ƙwarai tarbiyya ta kulawa da addininsu a karo na farko da kulawa da lafiyarsu da kulawa da ɗabi'u da halayensu wanda a cikin wannan ne za su zamo 'ya'ya na ƙwarai na gari wanda kuma su ne gobe su ma za su zanto iyaye a gaba za a yi wannan tarbiyya a bisa haske na shari'ar addinin musulunci abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar a cikin tarbiyarsa ko a cikin hadisansa da sunnarsa lallai ingantuwar tarbiyya a gida shi yake inganta al'umma kamar yadda lalacewar tarbiyya a gida shi yake lalata al'umma kuma babu wani wanda zai iya ɗaukar nauyin tarbiyya fiye da iyaye da suka haifi 'ya'ya babu wani makwafi abin da zai kwafe madadi na iyaye a tarbiyya mana idan dai iyaye ba su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora musu ba na kulawa da iyalai da 'ya'yan da Allah ya ba su suka yi tarbiyya ta kwarai to kar su ɗauka cewa wani a waje zai sauke musu wannan nauyin ko a makaranta ko a makota ko a titi babu wanda zai ɗauki nauyi na kulawa da tarbiyyar 'ya'ya sai su iyayen da suka haifi waɗannan 'ya'yan saboda haka aka ɗora wajibi mai girma akan iyaye kula da tarbiyyar 'ya'yansu tarbiyya ta musulunci Wace za ta mai da wannan 'ya'ya bayan Allah na kwarai masu tsoron Allah masu yi wa Allah ɗa'a masu santar saɓon Allah ta yadda al'umma za ta samu ɗaukaka da ci gaba da irin waɗannan 'ya'ya masu tarbiyya Allah Ta wa ta'ala a cikin alkur'ani ya ja hankalin dukkan waɗanda aka ɗora musu nauyi musamman iyaye cewa su tsare kawunan su da 'ya'yan da Allah ya ba su daga aukawa cikin azabar Allah Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa alaikum naran wa quduha nasu wal hijara ya ku masu imani ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta wutan nan da za a kona ta kiraranta sune mutane da duwar wasu malaman tafsiri suna cewa faɗin Allah ta'ala ko anfusakum wa alaikum naran shine kai ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah hakanin ƴaƴanka ka dora su a bisa tarbiyya kyakkyawa ta tsoron Allah da yin da'a ga Allah saboda haka amanar da Allah ya ɗora a wuyan iyaye mafi girma ita ce ɗora 'ya'yansu akan hanya ta Allah ɗora 'ya'yansu akan tarbiyya ta addinin musulunci da kulawa da wannan tarbiyya din ta ɓangarorinta daban-daban domin tarbiyya tana da ɓangarori masu yawa bangare mafi girma shine kulawa da tarbiyya da ladabtarwa akan addini yaro ya tazo yana da aƙida ingantacciya tun a gida iyayensa su nuna masa ingantacciyar aƙida ya san Allah kuma ya ji tsoron Allah yi wa Allah da'a kuma ya ji tsoron sabawa wa Allah tun a gida iyaye yaro yana ƙarami a koya masa wannan kulawa da tarbiyarsa ta imani kenan a al al'imaniya sannan kuma kulawa da tarbiyarsa ta wato diki tunda amana ce Allah ya ba wa iyaye su ga cewa sun kula da tarbiyyar 'ya'yansu ba su kyale sun lalace ba sun ba su abinci da kulawa ne kyau da tarbiyya ta hankulansu ba tare da sun jefa su cikin hali na wanda zai iya taɓa wato lafiyar hankalinsu ba da tarbiyya ta suluki shine ɗabi'u da halaye kyawawa tun yara suna ƙanana a koya musu faɗin gaskiya a koya musu amana a koya musu duk hali wanda yake na ƙwarai da kuma tarbiyya ijtima'iyya shine rayuwarsu a cikin al'ummar da suka samu kansa a ciki a nuna wa yara wato abin na al'isar san ‘yan uwansu da fifita wasu a kansu girmama na gaba sanin girman makotaka da makamantan irin wannan tabiya ijtima'iyya tun a gida yaro ya san cewa yana da kyau ya zamo yana kar ya zamo mai haɗama kar ya zamo mai handama kar ya zamo mai san kai dan ba daidai ba ne idan ya koya a gida gobe a waje zai ɗabbaka wannan tun a gida ya san cewa ba daidai ba ne san kai in aka ba da abu kar ya ɗauki guda biyu su uku ne aka ba da uku ya ɗau ɗaya ya mika ‘yan uwansa kar ya fara ɗauka ma a koya masa ya fara ba wa ‘yan uwansa kafin shi ya ɗauka ya koyi isar tun a gida sannan idan ya fito waje a nuna masa girman na gaba kai baka ga wannan ba ba ga wani makoci ba za a gaida baban wani ba ba ga babar wancan ba za a gaida ita ba in ka je makota ka yi sallama ka gaida su in ka shiga gidan ka girmama na gaba a koya wa yaro tarbiyya ijtima'iyya saboda in ya fito waje ya zamo cikin al'umma yana da tarbiyya mai kyau a bar yabo dan yaro ya tashi a cikin al'umma da tarbiyya kyakkyawa ta addini ta aqida da halaye kyawawa wanda wannan shi zai bayar da al'umma ta zamo rayuwarta ta inganta ta yi kyau kuma ta samu ɗaukaka da ci gaba imamu ahmad ya rawaito hadisi tirmidhi da imamu al-hakim amma hadisin yana da rauni imamu at-tirmidhi yace isnadin sa mursali ne amma wannan hadisi yana dauke da hikimar da take haka gaskiya ne shine aka ce ma nahala walidun min waladin min waladihi afdala min adabin hasan babu abin da uba ko iyaye za su ba wa ɗansu mafi tsada na kyauta fiye da ladabi kyakkyawa wannan gaskiya ne ba abin da ka bar wa 'ya'yanka na kwarai ka bar musu gado ka gadar musu ka koya musu sai kyakkyawar ɗabi'a ladabi kyakkyawa amma da za ka bar musu cikin duniyar nan na zinari ba su da hali na kwarai ba zai musu amfani ba da za ka tara musu duniya ba su da ingantacciyar aƙida ba ka yi musu tarbiyya ta addini ba ya zama shirme babu amfani kenan mafi tsada na abin da uba ko iyaye za su yi kyauta ga 'ya'yansu ne tarbiyya kyakkyawa lalle daga cikin hakkin yaya akan iyaye shine su dora su akan tarbiyya ta addinin musulunci sanin girman Allah da yawa Allah da'a sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama sunnarsa da ƙaunarsa da yi masa da'a da biyayya sannan kuma da koyawa yaya addini sallah azumi sadaka duk abin da yake na tarbiyya addini a koyawa yaya Allah ta'ala ya faɗa wa manzansa a cikin alkur'ani ya gaya mana ko kuma ya gaya masa a cikin alkur'ani wanda umarni ne gare mu mu Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma kai haƙuri ka jure akan wannan umarni lalle ka tabbata suna sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana yayi mana umarni yace muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ku umarci 'ya'yanku da yin sallah suna shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashirin, 'yan sun cika shekara goma ba sa sallah ku ladabtar da su ku tabbatar suna sallah 'yan sun shekara goma duk da ya kai shekara goma ɗanka lalle ka tabbata ina sallah nan guda biyar da asuba ka tashi ku je masallaci duk inda za ka je sallah ka ja ɗanka ɗan shekara goma kai tun yana bakwai manzon Allah ya ce ku rika cewa su sallah ku umarce su da sallah in ya kai shekara goma baya sallah ku yi musu ladabi ku tabbatar suna sallah tarbiya kenan wannan ta addini ta ibada mun karanta a cikin hadisi sahabbai sukan sa su ƙanana su azumi kuma su ɗauke su a je masallaci in yara suka yi kuka duk yaran da yake azumi yana kuka ka san dai bai wuce shekara bakwai zuwa goma ba yana kukan yunwa sai a ba su abin wasa ya tsana su yi wasa don su manta da yunwa har su kai azumi wannan tarbiyya ta addini kenan yara a koya musu addini sannan a koya musu ilimi na addinin domin da ilimin ne za a san Allah kuma da shi ne musulmi zai ginu a bisa kyakkyawar aƙida da kuma addini ingantacce amma idan ya zama musulmi bai da ilimi to za a iya samun matsala a rayuwarsa shi yasa manzo Allah ya ce mana mu koyar da 'ya'yanmu alkur'ani kuma mafi alherin abin da zamu dan musulmi zai koya shine alqur'ani khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi bici a cikin musulmi wanda ya koyi alqur'ani kuma yake karantar da alqur'ani sayyidina ali Allah ya kara masa yadda arwaito yana cewa ajibu auladakum ala thalathi qital ya ku musulmi ku tarbiyantar da ƴaƴanku da ɗabi'u guda uku hubbi nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ku koya musamman zan Allah kaunar ku? sallallahu alaihi wasallama wa hubbi ali baitihi ku koya musu kaunar iyalan gidan manzon Allah wa qira'atul qur'an ku koya musu karatun alqur'ani ku sanya musu kaunar waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misalai na tarbiyya da koyarwa a aikace tun daga kan koyar da aqida har zuwa koyar da tarbiyya a aqida yake gaya wa dan babansa Abdullahi ibn Abbas yana karami yana haye a bayan dabba tare da shi ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai wannan dan yaro zan koyar da kai wasu kalmomi yana yaro karami yahfazillah yahfazka ka kiyayi Allah ka tsare dokokin Allah Allah ma zai tsare ka ihfazillah tajidu tujahak ka kiyayi Allah ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah zaka samu Allah kusa da kai idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roƙo ka roki Allah shi kadai wa idza ta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako kadai a wajen Allah wa'alam yace ka sani annal ummata duk al'umma duk duniya law istama'at da za su haɗu baki ɗaya ala an yanfa'uka bi shay dan ta amfanar da kai da wani abu Ya ce lam yan yanfa'uka illa bima kataba Allah lak ba za ta taɓa amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta gaban ka ne yace wa in istama'u da za su haɗu baki ɗaya yan adam mutane baki ɗaya Liya yadurruka bi shay dan su da kai da wani abu lan yadurruka illa bima katabahu Allahu alayk ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai same ka yace rufi'atil aqlam domin an riga ya an gama rubutu an dage alqaluma wa jaffati suhuf takaddu kuma sun bushe an gama rubutu wannan ba koyarwa ta aqida bace dan shekara nawa ake wannan wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa dan shekara goma ko bai kai haka ba ko shekara goma sha biyu kai ka rena dan shekara goma ko kana ganin shi dan karami ne dan shekara bakwai to ga manzon Allah yana yana koya masa ginshiki na aqida ashe ashe ya kamata mu rika koya 'ya'yan mu tarbiya muna zaunar da su muna gaya musu wannan su san Allah sannan yaro yana cin abinci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya gulam ya kai wannan yaro kul bi yaminika sammi in zaka ci abinci ka ce bismillah wa kul bi yaminik ka ci da hannun dama wa kul mimma yalika in zaka ci gabanka kar ka kai hannu wani waje wannan tarbiyya ta ladabi kenan haka manzo Allah yake koyar da ƴaƴan musulmi kenan wannan ya kamata mu koyar da mu musamman kuma kulawa da tarbiyyar ƴaƴa mata domin ƴaƴan mata matsayinsu daban ne eh ko shakka babu maza suna da muhimmanci amma su ƴaƴa mata kasancewar ana aurar da su suna haihuwa suna tarbiyya suna buƙatar kulawa ta musamman shi yasa ma addinin musulunci ya ba da matsayi na daban ga tarbiyyar 'ya'ya mata kamar da ya tabbata a cikin hadisi wanda imam bukhari da muslim suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mani butuliya min hadhihi albanati bi shay mani butuliya wanda Allah ya jarrabe shi haka yake da 'ya'ya mata ashe 'ya'ya mata jarrabawa ce haka manzan Allah ya faɗa mani butuliya wanda Allah ya jarrabe shi min hadhihi albanat da 'ya'ya mata bi shay'in Allah ya bashi ‘ya'ya mata fa ahsana ilayhinna ya kula da tarbiyyarsu ya kyauta tarbiyyarsu kunna lahu sitran minan nas za a zamo sababi na shamaki ba zai shiga wuta ba a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta man kana lahu salatu banat wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata uku aw salatu akhawat ko Allah ya jarrabe shi yana da ‘yan uwa mata uku aw bintan ko Allah ya bashi ‘ya'ya mata biyu aw ukhtan ko Allah ya sa yana da kanne mata biyu fa bata hunna. ya kula da tarbiyarsu ya rike su riko kyakkyawa wattaqallaha fihinna ya ji tsoron Allah game da tarbiyarsu dakhala aljanna zai shiga aljanna ya'ya mata biyu ko uku shi yasa yace mani butuliya saboda ya'ya mata mutane ba sa san suna da waye sha'ani tarbiyar tana da wahala amma ga ladan da Allah ya keɓance ga wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata biyu ko uku ya kula da su ga irin abin da Allah zai bashi na gidan aljanna ranar alkiyama wannan ma sababi ne shi kadai ya tsare ka gaba da shiga wata ranar gobe kiyama ce kulawa da ‘ya'ya mata abu ne wanda yake mai girma tarbiya na ‘ya'ya mata sababi ne na shiga aljanna domin gida biyu ne a lahira in ka samu tsare daga wata ko shakka babu aljanna za ka shiga saboda haka iyaye su sani cewa kyautata tarbiyyar 'ya'yansu su za su fara amfana da wannan tarbiyya a duniya da kuma lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa idan mutum ya mutu shikenan aikinsa ya tsaya ba kuma sauran aiki da za a rubuta masa a littafinsa domin an gama an ɗaukake alƙalami da kan littafi amma banda abubuwa guda uku a ciki sai ya ambaci awwaladin salihin ya lahu da na gare da zaka bari in ka mutu kana kabari ya ce ubangiji ka ji kan mahaifina kowa zai iya mantawa da kai amma ban da ƴaƴanka amma ba sai in sun kasance suna da imani suna da tarbiyya ba ƴaƴan da ba su ba koya musu tarbiyya da tsoron Allah ba wannan kan ba za su tuna da kai ba amma ƴaƴan da suke da tarbiyya ta addini ko shakka babu za su yi maka addu'a waye zai amfana kafi bukatar buƙatar ainihin amfani a wannan lokaci kana cikin kabari sannan a duniya ba za su janyo maka masifa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidai mafi girman kaba'ira mutum ya rika zagi yana la'antar iyayensa sabai suka yi mamaki su ya rasulullah ta yaya mutum zai la'anci iyayensa ya zage su yace yasubbu abar rajul fa yasubbu aba dan kai je ya zagi wani iyayen wani sai su zagi iyayensa wa aka zaga iyayenka kai aka zaga don baka yi musu tarbiyya ba kaga tun a duniya rashin kulawa da tarbiyyar ƴaƴanka zai sa a rika janyo maka masifa baka sani ba ana la'antar ka ana tsine maka ana zagin ka ƴaƴanka suka janyo maka don baka tsaya ka kula tarbiyyar su ba saboda haka tsayawa akan kulawa da tarbiyyar ƴaƴa abu ne wanda yake muhimmi kuma amana ce da Allah ya ce mu rike ta kuma Allah ya ji hankalin masu imani wajen kulawa da amana faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya koma masu imani kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi ku ha'inci amanar da aka baku alhali kuna sane daga cikin amanoni shine amanar tarbiya da aka danka mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ar-rajulu ra'in fi ahli in Allah ya baka yaya da mata to amana ce da za a tambaye ka a kansu ka kula da tarbiyyarsu haka ita ma mace ra'iyatun fi baiti zawjiha haka manzo Allah ya faɗa amanar kulawa da tarbiyyar 'ya'yan shi ma dai yana wuyanta kuma Allah ta'ala zai tambaye ta amanar da aka danka mata a wuyanta mas'uliyya ce babba tarbiyyar 'ya'ya da koya musu abin da ya kamata na addini da na inganta rayuwa daga cikin hakkin 'ya'yanmu a kanmu bayan tarbiyya ta addini shine tarbiyya ta inganta rayuwar duniya kamar yadda muka faɗa a sanya 'ya'ya su koyi ilimi su koyi sana'a wacce za su samu rufin asiri a rayuwarsu ta duniya wannan abu ne wanda addinin musulunci ya a akan haka mutum ya koyar da 'ya'yansa abin da yake zai samu tsare mutuncinsa a duniyarsa bayan ya san addini kuma ya san hikima ta rayuwar duniya ya san sana'a da zai ci halas sannan ya koyi ilimi na rayuwar duniya wannan abu ne wanda yake mai kyau saboda haka ba wa 'ya'yanmu tarbiyya ta sanin rayuwar duniya da neman tsare mutuncin su koya musu sana'a wannan abu ne mai kyau daga ciki a zamanin nan shi ne sanya su a makarantu na zamani da za su koyi karatu na ilimin zamani idan mutum ya yi ilimin zamani zai taimaka masa wajen sanin ainihin sirrin rayuwa da kuma tsare kanshi ma daga sharrin da yake gudana a wannan zamani rashin wayewa da rashin sanin ilimin zamani zai iya illantar da musulmi muna buƙatar ‘ya'yanmu su koyi ilimi na zamani su je su koyi likitanci injiniyarin da dukkan wani fannin da ake buƙata musulmi ya koya ilimin kwamfuta ilimin geography ko ma menene don me don ya zama musulmi mu ma muna da rabo a cikin abin da ake ainihin wato gudanarwa na rayuwar duniya musamman irin zamani da muke rayuwa irin ƙasa da muke rayuwa sai dai ya kamata mu sani cewa ko yadda 'ya'yanmu ilimin zamani baya nufin mu yi watsi da kuma tarbiyya ta addinin musulunci baya nufin mu yi watsi da 'ya'yanmu mu kai su makarantu makarantun da babu tarbiyya a cikinsu mu juya baya mu tafi ya zamo sun yi shekara da shekaru ana koya musu mummunar tarbiyya a ƙarshe yaro bayan ya girma ya zamo ya butulce wa Allah ya kafirce wa Allah ya yi juyawa addinin musulunci baya ya zama wani ɗan ƙaramin ainihin nasara shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba shi ba ɗan afirka ba shi ba bature ba hankalin shi duk an canja masa tunani wannan ita ce musibar da yanzu kuma take fuskanta al'ummar musulmi lalacewar tarbiyya a makarantu na zamani makarantun boko wannan musiba ta daɗe amma kullum abin ƙara ci gaba yake lalle ya kamata a ja hankalin musulmi amanar 'ya'yanku na kulawa tarbiyyar su ba fa a makarantun boko ko a makarantun abin da suke ba a hannunku suke wajibi ne ka zaɓi irin makarantar da za ka yi 'ya'yanka a koya musu ilimi na zamani haramun ne laifi ne ka ɗau ƴaƴanka ka kai su makarantar arna ana koya musu ɗabi'u da halaye na arna don kawai za su iya koyon ilimin zamani wannan hasara ce babba gare ka kuma ka cuci 'ya'yanka ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ci amanar da aka danka maka a wuyanka idan mun lura a waɗannan zamuna a makarantu na wasu wanda ba musulmi ba inda ake kai 'ya'yan musulmi domin a nan garin mafi yawan makarantu da ake da su domin garin nan majority musulmi ne kashi 90 wanda ke garin Kano musulmi ne amma akwai makarantun da ke cikin al'umma wanda shugabanninsu ba musulmi ba ne ko kuma ba ruwansu da tarbiyya ta addini mafi munin abin da yake faruwa yanzu shine irin abin da ake na biki a ƙarshen shekara a irin waɗannan makarantu mummunan ɗabi'u da halaye 'ya'yan musulmi za ka ga an sun zo sun shiga shiga 'yan mata sun girma ko kuma matasan 'yan mata suna tasowa amma suna sa tufafi wanda yake na tsiraici wai za su sa wai kaya irin wai na fulani cibiyar ya a waje sannan ta ɗaura wani zani iya ainihin abin nan ɗinta ɓaurinta wai wai an sa kaya irin wai wai traditional wai wane ne wai za a yi biki na ƙarshen shekara a je a kira masu badujala yara suna rawa kuma ƴaƴanku ne musulmi ake yin wannan a gaban idan ku kuna gani abin takaici ma wasu iyayen suna halarta wajejen yara ai ta kada musu kalangu suna rawa wai ai biki ake yi na ƙarshen shekara wannan abu ya yi muni tur da wannan ɗabi'a wannan ba daidai ba ne iyaye ya kamata su fito su yi tur da wannan kuma su ce ba su yadda ba musamman a makarantu waɗanda suke shugabannin ba musulmi ba ne. akwai irin waɗannan makarantu a cikin gari a nan garin da muke kuma suna yin irin wannan mummunar ta'ada akwai waɗanda suka yi a nan sani a bacci stadium kwanakin baya a wannan ƙarshen shekarar kowa wanda ya ga labarin abin an yaɗa hotunan abin zai ga mummunar abu a ciki 'ya'yan musulmi suna rawa irin na batsa a ne musu kiɗa wai ana ana jin daɗi wai an gama shekara me kake nufi kenan ka kai 'ya'yanka a koya musu rawa da kiɗa ne da batsa da fitsara da rashin kunya wasu makarantun ma musamman suke siyan kayan badujalai irin wannan kayan kiɗa ɗin manya-manya ana ta kiɗa ‘ya'yan musulmi an koya musu yadda zai kaɗa kalangu irin wannan na nasara da ake a coci manya-manyan kalangunan duk an koya a yan musulmi kai baka sani ba wata watakila ɗanka ya iya ana can ana koya masa abin nan kiɗa kana nan kana ta kai ai kana tarbiyya a ce suna warware tarbiyyar ina mu ina kiɗa da kalangu irin wannan badujala ina musulmi ina ruwanmu da wannan shine abin da muka yi mu a koya musu ko rawa ko sanya tufafi na tsiraiki da abin ina ruwanmu da al'adar wasu mu musulmi ne muna da al'adar sai a ce wai za a yi shiga irin ta al'adar kaza da kaza yara a yi ta samu kayan tsiraiki kuma ta riƙa yin rawa ana yi musu kiɗa kuma duk iyaye suna gani ko kuma duniya tana gani an ɗauka a hoto wannan abu ya yi muni kwarai da gaske kuma wajibi ne musulmi su tsawatar akan irin wannan duk makarantar da za ta yi wannan iyaye su nuna ba su yadda ba ba mu yadda mu kawo 'ya'yanmu a madadin akwai musu tarbiyya kyakkyawa tsoron Allah da girmama na gaba da tarbiyya ta amana da sanin ya kamata ba wai a koya musu irin wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye ba wannan abu ne mummuna banda kuma yaran da suka gama makarantu suka je manyan makarantu iyaye babu ruwansu ka tura yarka makaranta amma baka bibiya take ba baka bibiya tarbiyyarta take ba da suwa take cuɗanya ana can ana iskanci da yara ana koya musu iskanci da halaye munana ba baka sani ba saboda da ka tura ta baka koma bin sawu ba baka tambaya ba baka bi sawu ba wa zai kula maka tarbe yayanka wa kula maka tarbe wannan bai dace ba wajibi ne iyaye su bibi yayansu musamman yan mata su ga cewa wani hali suke ciki kana nan ka zauna a gida wani shashasha matashi ya je ya lalata yarka ya hure mata kunne tana yawo da waya a hannunta babbar waya baka san ina ta samu wayar ba wataƙila ma ba ta zuwa gida da wayar tunda ta san bata same ta hanyar ta kamata ba saurayi ne isiya mata wayar dubu ɗari biyu ko ɗari da hamsin kai ko kasan ba zai siya mata a banza ba sai in yayi nufin lalata ta baka sani ba baka bibiya baka gaya uwarta ki bibi yan nan ki gani jakarta me take zuwa da shi ki bibiya ki gani in dare ya take wata zuwa take mu'amala su waye kawayenta baka bibiya wannan ba daidai bane wannan ka ci amanar tarbiya da aka ɗora maka dole ne yarka take jami'a ko kwaleji ka bi sawun halayenta da wani ɗabi'a take ciki ina take zuwa wata rana ka kai ta makarantar wata rana ka je makarantar da kanka ka tambaya ina ajin suwa ne ina ajin yanka za ka tambaye ta a gida ajin ki nawa a wani aji yake me ke karantawa wani uban ma bai san me yadda take ba tunda ta samu admission shikenan bai kuma bibiya ba ka je makarantar ba zata ka tambaya ka bibiya ka ga yadda yara suke matasa irin abin da suke na badala da halayen banza 'ya'yan musulmi waɗanda in ai musu nasiha ko sauraron ka ba za su yi ba saboda suna ganin cewa ai iyayensu ba sa nan suna ganin babu wanda zai musu faɗa cewa su gyara saboda haka tarbiyya ta samu matsala dole iyaye su ɗau mataki na gaske ko kuma a ƙarshe duk masifar da ta biyo baya iyaye su suka siya suka biya da kuɗin su duk inda za a kai ɗanka makaranta ka kai makarantar da ka tabbata iya istihadinka ana kulawa da tarbiyyar 'ya'ya musamman mata har da mazan ma kuma ka rika ziyarar makarantu aibin iyaye musamman 'yan kasuwa daga cikin iyaye musamman 'yan kasuwa kana can kana shemewa kana tara kuɗi a kasuwa 'ya'yanka sun lalace a yi kiran ku ku zo makarantar 'ya'yanku don ku zo ba za ku je makarantar 'ya'yanku ba sai ka tura mace ka ce ita za ta je ta bibi makaranta ai ba nauyinta ba ne nauyinka ne kai uba ka je makarantar ka ga abin da ake yi ba ku ziyartar makarantar 'ya'yanku kun je kun sanya sai a ce aina biya kuɗin makaranta saboda ka ba ruwanka baka je kaga irin zaman da ake a makaranta ba baka je kaga halin da yaranka suke ba baka ma san karatun ana yi ko ba a yi ba kana san wai kai ka yayanka makaranta kana biyan kuɗin makaranta kana wai kana kana kasuwa ga abin da yake muhimmi yayanka tarbiyya ka watsar wannan ba daidai bane ku rika zuwa makarantun yayanku lokaci bayan lokaci kuna ganin me yake faruwa ko kuna da hakki a kowace makaranta babu wata ka'ida ta cewa uba ba zai je ya gano ajin da ɗansa yake ba in ka je ka ce ina so in ga ajin ɗana in ga ina ya zauna ina so in ga malamin shi wace ce ka shiga har makaranta babu wata doka da take mutum ba zai shiga wata makaranta kowace ce a garin nan in kuma aka hana ka shiga munafukai ne kenan in aka hana ka shiga akwai munafircin da suke yake nan akwai wani abin da ba a so ka gani daga nan ka san ba daidai bane ka ce na zo ne ina so in ga inda ɗana ko ƴata yake a makaranta ina so in ga ajin su ina so in ga inda yake zama ka je ma ka ga yaya ɗanka yake a makaranta ya yake zaune su waye malaman su wannan shine abin da ya kamata amma kun kai ƴaƴan ku makarantu na banza da wofi waɗanda ba su da tarbiyya ta addini sun sa ɗan galilin kaya wai kuna ganin za su samu ilimin duniya amma fa za a lalata musu addini za a lalata musu tarbiyya wannan ba ne damuwar ku ba to ina amfanin addinin naka wajibi ne iya su dauki wannan mataki da gaggawa duk makarantar da za a yi biki na karshen shekara kada ka bar ƴaƴanka su je wannan bikin sai ka je ka ga me za a yi sai ka tabbatar ka tambaya me za a yi a wajen ba dai kiɗa ba rawa ba waƙa ko in ba haka bane ba za su je ba in ka bari suka je kuma ka zama lalatacce kai ma baka tarbiya kenan a ƙarshe kuma ka san duk abin da biyu baya kai ka siya ka biya bai dace a ce za a yi biki a makarantar ƴaƴanka na ƙarshen shekara baka je ka gani ba baka tura babban ɗan ka je gano maka ba baka tura ka ba in baka da lokaci wani na ka je ka gano me ake yi kun kyale ƴaƴanku ana koya musu halaye munana sai sun lalace kuma a zo ana zubar da hawaye bayan ku kuka kyale har kuka makara Allah ta'ala ya tsare mana zuriyarmu ya kare mana addinin mu da imani tarbiyar mu Allah ta'ala ya kare mana kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ta'ala ya ba mu aminci da kwanciyar hankali duk abin da yake damu mu Allah ya yi mana akwai yan uwa da suke roƙon addu'o'i daban-daban saboda bukatun su na alkhairi Allah ya biya musu akwai waɗanda za su yi jarabawa Allah ya ba su nasara ya'yanmu Allah ta'ala ya bamu nasara su zama shiryayyu haka nan mu baki ɗaya da iyaye da da iyalanmu baki ɗaya Allah ya tabbatar da mu akan tafarki wanda yake madaidaici Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الخيرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين